Har ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa (NLC) ta kira taron gaggawa bayan Majalisar Zartarwa ta Tarayya ta jingine maganar ƙarin mafi ƙarancin albashi. Ƙungiyar ƙwadagon za ta wato za su yi zaman ne da misalin ƙarfe goma na safiyar Laraba a Abuja, bayan Mataimakin gwamna wato Gwamnatin Tarayya ta jingine wasiƙar da ta fitar da farko kan ƙarin mafi ƙarancin albashi, domin ba wa Shugaba Tinubu damar faɗaɗa tuntuɓar ɓangaren da lamarin ya shafa. sun sanar da haka ne bayan ministan yada labarai da wayar da kan al'umma wato muhammad idris ya sanar bayan taron majalisar zartarwa a ranar talata cewa batun karin albashi ne kawai ba a tattauna a zaman da aka cima matsaya kan abubuwa 39 da ke kunshe cikin ajandar taron ba ministan ya bayyana cewa kafin zaman an karɓi rahoton kwamitin karin albashi da ya kunshi matakan gwamnati uku da kungiyar kwadago da kuma kamfanoni masu zaman kansu sai dai a cewar sa majalisar zartarwar ta jingina aiwatar da umarnin wato na ƙarin mafi ƙarancin albashi ne saboda al'amarin ya shafi duka ɓangarorin gwamnatocin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi sannan kuma kamfanoni masu zaman kansu da 'yan kwadago a cewar sa an yi hakan ne domin shugaba bola tinubu ya ƙara tuntuɓar masu ruwa da tsaki kafin miƙa lamarin ga majalisar dokoki ta ƙasa bayan nan ne wani jigon a ƙungiyar nlc ya tabbatar a daren talata cewa shugabancin ƙungiyar zai yi zaman gaggawa domin cimma matsaya kafin shugaban ƙasa ya tuntuɓe su a kan lamarin. Sannan kuma gwamnonin jihohin ƙasar nan za su yi taron gaggawa a yau Laraba kan batun ƙarin mafi ƙarancin albashi a Najeriya. Ƙungiyar gwamnonin ta Najeriya za ta wato za ta ƙara zaman ne da nufin cimma matsaya kan batun ƙarin mafi ƙarancin albashi mai cike da sarƙaƙiya. idan za a iya tunawa gwamnonin jihar wato jihohin ƙasar nan sun ƙi amincewa da matsayar da gwamnatin tarayya ta ɗauka na neman ƙara mafi ƙarancin albashi zuwa naira dubu sittin da biyu ƙungiyar gwamnonin su talatin da shida ta bayyana cewa idan aka yi ƙarin wasu jihohi sai sun ciyo bashi kafin su iya biyan ma'aikatansu a yanda suke wannan ƙorafi kuma ƙungiyar ƙwadago ta najeriya ta wato ta dage kan cewa sai an ƙara mafi ƙarancin albashi zuwa naira dubu ɗari biyu da hamsin Ƙungiyar gwamnonin ta kira taron gaggawa ne bayan majalisar zartarwa ta ƙasa ta jingine ɗaukar wato ɗaukar matsaya a kan lamarin domin baiwa shugaba Tinubu damar faɗaɗa tuntuɓar ɓangarorin da lamarin ya shafa. Ɓangarorin a cewar ministan yada labarai Muhammad Idris sun haɗa da gwamnatocin tarayya da kuma na jihohi da ƙananan hukumomi da kuma kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyar kwadugo. Tuni da ƙungiyar kwadago ta ƙasa ta kira makamancin wannan taro da za ta gudanar a safiyar nan ta Laraba.